Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin na tsaftar muhalli. Bayan Bayansa kuma akwai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci. amma kamar da aka saba ga shirin nan na kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amuran suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah a matsayin mabudin kunne. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan rajab na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha biyar ga watan rajab shekaru takwas kafin hijirar manzon allah daga makka zuwa madina tawagar musulmi ta farko ta yi hijira daga makka zuwa habasha domin kaucewa cutarwar shugabannin ƙwarishawa a makka maza goma sha ɗaya da kuma mata hudu ne suka yi hijira ta farko zuwa habasha tawaga ta biyu kuma ta isa habasha karkashin jagorancin ja'far dan abu dalib bayan isar tawaga ta farko manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka ya zaɓi waɗannan rauna na daga cikin musulmi domin yin hijira ne saboda ba su da waɗanda za su kare su daga cutarwar ƙurashawan makka yin hijira zuwa habasha dai ya yi sanadiyar yaɗuwa addinin musulunci a nahiyar afirka masu saurari ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shilanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 kuma yawan mutanen kasar ya kai kimanin 300 kasar spain ta mamaye kasar ne a farkon karni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawan na tsawon shekaru masu yawa ƙungiyar polisario ta kwatar 'yancin mutanen yankin ta sami nasarar tilastawa turawan spain barin kasar a shekara ta 1975 sai dai lokacin da spain za ta bar kasar ta miƙa wa kasashen burtaniya da morocco renon kasar daga nan kuma fada ya koma tsakanin polisario da waɗannan kasashe biyu a shekara ta 1979 burtaniya ta janye daga kasar amma har yanzu morocco tana ci gaba da mamaye kasar ta saharawi democratic republic da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 na jimuddin erbakan tsohon firaministan ƙasar turkiya ya rasu yana ɗan shekara 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin snoop wanda ke arewacin ƙasar turkiya bayan kammala karatun jami'a najimuddin erbakan ya je wata jami'a a kasar jamus inda ya karatun digiri na uku sannan a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan da ya dawo gida na najimuddin erbakan ya shiga harkokin siyasa a shekara ta 1969 inda da farko ya zama dan majalisar dokoki bayan haka kuma ya rike mukaman gwamnati da dama sai kuma a shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta masu kishin addini wadda ya sanya wa suna rafa a zaben shekara ta 1996 jam'iyyar sa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin kasar turkiya wanda ya share masa fagen zama firaministan kasar sai dai hakan bai yi wa sojojin kasar ta turkiya da kuma kasashen yamma da dama daɗi ba a kan haka bayan watanni goma kacal suka yi masa juyin mulki sai kuma suka haramta jam'iyyar tasa kuma suka haramtawa na jimuddin erbakan shiga da wasu harkoki na siyasa tsawon shekaru biyar Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin labaran. masu rajin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun buƙaci shugaban amurka da ya ɗau mataki kan yarima mai jiran gado na saudiya bayan bankaɗo hannunsa a rahoton kisan jamal khashoggi a najeriya an sako mutum 42 da aka sace a makarantar Kagara ta jihar neja iran ta la'anci harin amurka a iyakokin siriya da kuma iraki To yanzu ga labaran kamar da za su zo muku Masu rajin kare hakkin ɗan adam na ƙasa da ƙasa sun buƙaci shugaban Amurka Joe Biden da ɗau mataki kan yarima mai jiran gado na Saudiya Muhammad bin Salman ba wai ɗaiɗaikun mutane ba. Wannan dai na zuwa ne bayan rahoton da hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta fitar na cewa bin Salman ɗin ne ke da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Idan dai har rahoton ya tabbatar cewa bin Salman ne ya ba da umarnin kashe ɗan jaridan to kuwa bin salman ne ya kamata a kakabawa takunkumi a cewar kungiyoyin masu fafatakar kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce hukunta na kusa da bin salman ba tare da shi ba kamar kara zura shi ne akan ci gaba da aikata mugan laifuka a halin da ake ciki dai saudiya ta yi watsi da rahoton na amurka kan cewa bin salman ne ke da hannu a kisan dan jaridan jamal kashogi a ofishin jakadancin ta da ke turkiya A Najeriya an sako mutanen nan 42 da suka hada da ɗalibai da kuma malamansu na makarantar Kagara da 'yan bindiga suka sace a jihar Neja kwanan baya. Gwamnan jihar Abubakar Sani Bello ya tabbatar wa masu aiko da rahotanni cewa mutanen sun shiga hannun tawagar gwamnati. Babu dai wani karin bayani game da ko an biya kuɗin fansa kafin sako mutanen. A ranar 17 ga watan Fabrairu ne wasu 'yan bindiga suka sace mutanen 42 daga makarantar kwana ta maza zalla da ke Kagara. a karamar hukumar rafi to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran iran ta yi da allah wadai da harin sama amurka a iyakokin siriya da iraki kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id katibzade ya kira harin da cin zarafin dan adam da keta dokokin kasa da ƙasa a fili a cewarsa cikin an shekarun da suka gabata dakarun amurka sun shiga siriya ba bisa ka'ida ba inda suka mamaye wasu yankunan kasar yana mai cewa amurka ta sace albarkatun siriya kamar man fetur waɗanda suka kasance mallakin al'ummar ƙasar ya ce matakin na amurka zai ƙara ta'azzara rikicin sojoji da tashin hankali a yankin harin wanda shugaba joe biden na amurka ya bada umarnin kaiwa a karon farko na mulkinsa ya yi sanadin mutuwar gwamman mutane galibi mayakan sa kai ko ga iran kasashe da dama irin su rasha venezuela da ita kanta syria sun yi tar da harin a jamhuriyar nijar madugun 'yan adawa na kasar malam muhammad amadu ya mika kansa ga hukumar 'yan sandan farin kaya ta feji da ke ya mai babban birnin kasar bayanai da kasar sun ce ajiye juma'a ne hamma amadu ya isa ofishin 'yan sandan tare da lauyoyinsa hamma amadu ya mika kansa ne kwanaki kaɗan bayan da hukumomin kasar suka zarge shi da hannu a rikicin da ya biyo bayan sanar da sakamakon zaben shugabancin kasar zagaye na biyu inda aka yi ta kone-konen tayoyi da shaguna da kuma gidajen jama'a rahotanni da kasar sun ce mutum biyu ne suka rasa rayukansu kana kuma an tafke mutum kimanin 500 a rikicin bayan zaben wanda haɗin takarar jam'iyya mai mulki malam bazu muhammad ya lashe da kashi kusan 56 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada har yanzu dai hanyoyin sadarwa na intanet a ƙasar na ci gaba da kasancewa a garkame to jama'a labaran duniyar kenan. To da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli. Jama'a masu sauraron barkanku da warhaka. da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli shirin rediyo hausa voh daga nan tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci wajen daƙile cututtukan al'umma to a yau dai shirin zai mai da hankali ne akan ruwa da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni fatima mahmud Goma Dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau muna mai da hankali ne akan ruwa. Ruwa dai shine wani abu garai-garai mara kamshi ɗanɗano ko kala wanda duk wani abu mai rai ya dogara da shi domin rayuwa. Wasu masana suna ganin cewa asali ma abubuwa masu rai daga ruwa suka fito. rawar da ruwa yake takawa a rayuwar ɗan adam na da matukar muhimmanci sosai musamman wannan bangaren da muke magana a kai ta tsaftar muhalli wanda ya kunshi abubuwa da yawa a ciki kamar irin su tsaftataccen ruwan ya kamata mai amfani da shi a gidajenmu wurin ayyukanmu da sauransu musamman a ce amfani da ruwa wurin tsaftar inda mutum yake zama wato gida ne ko kuma daidai inda ya samu kansa to dai amfanin ruwa a al'umma yana da yawa ba zai yi ma a a yi iya bayani sosai akan amfanin da ruwa yake da shi ba akwai hanyoyi da yawa da ake samun ruwa amma kaɗan daga ciki shine ana iya samun ruwa ta hanya guda biyu misali a raba wani raban ka ya raba an raba ruwa kamar kala biyu ake samu akwai ruwan da ake iya samu a sama akwai kuma ruwan da ake samu a ƙarƙashin ƙasa ruwan da ake samu na sama sun yi hada da kamar na rafi kogi da dai sauransu shi kuma ruwan karkashin kasa ya hada da ruwan da ake samu daga duwatsu da kuma rijiyoyi wato surface and underground water kenan kamar shi ruwan da ake samu a na karkashin ƙasan za mu ga cewa yawanci irin wannan ruwan ba sa samun kwayoyin cuta a ciki shi yasa wasu ma ke amfani da su a haka ba ma tare da an kashe kwayoyin cututtuka ba kaɗan daga cikin matsalar irin wannan ruwan shine ana samun wasu sinadarai su zama sun yawa a ciki irin su calcium da magnesium wanda zai iya jawo matsalar nan ta hypercalcemia mai sa a samu cutar kidney stone kenan ko kuma ƙasusuwa su rage ƙwari sai mutum ya ji kashin shi haka bai da kwari sakamakon yawan wannan sinadaran da suke ciki idan kuma irin wannan ruwan ya gurɓace to magance shi yana da matukar wahala shi wannan ruwan ƙarƙashin ƙasa kenan na faɗa a baya wanda suka haɗa da kamar na rijiya ko kuma wanda ake samu da ƙarƙashin duwatsu to akwai kuma ruwa da ake samu ta hanyar sama ruwan sama kenan kamar da muka sani cewa shi daga sama yake zubowa wanda yake da tsafta sosai har sai idan ya haɗu da wani abu gurɓatacce amma idan aka killace shi da kyau yana da kyau wajen sha da kuma sauran amfani abubuwa irin su kura ko datti na saman rufi na iya lalata shi shi yasa ya zama dole a kula wajen taron ruwan saman a gidaje misali wani lokaci ana iya samun cewa maguna sun yi kashi a saman kwanan gidaje kuma irin waɗannan abin yana da matukar matsala sosai saboda suna yada cutar toxoplasmosis wanda kwayar cutar toxoplasma gondii ke jawowa yana da matukar illa sosai a jikin mutane musamman idan muka duba kamar misali mace mai ciki kenan idan ta sha zai iya jawo mata bari ko ta haifi jaririn jaririn da lokacin sa bai isa ba ko kuma yana kaiwa ma ga taba wani sassan jikin jaririn musamman idanu inda wani lokacin ma ba za a ga tasirin shi ba sai lokacin da jariri ya girma sai fara samun matsaloli sakamakon wannan toxoplasmosis ɗin kenan. masu saurare kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zo muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda a yau muke mai da hankali akan batun ruwa akwai ruwan da yawanci al'umma muka fi amfani da su kamar na rijiyar da na faɗa a baya ko na sama to yanzu za mu ga cewa akwai ruwan da shi ma yake da matukar muhimmanci wato ruwan famfo kenan ruwan famfunan da muke amfani da su dama sun wuce wasu matakai ne na tsafta da ake cewa treatment wato an kawar da wasu abubuwa masu cutar da dan adam daga ciki za mu ga cewa wato yana da amfani kenan bai da illa za a iya amfani da shi akwai matakai da yawa da ruwan famfo ke wucewa kamar irin su coagulation sedimentation filtration ko disinfection wanda ake zuba chloroquine ko chloramine wajen kashe kwayoyin cutar wanda a nan shirin ba za mu tattauna a kansu ba amma abin da ya kamata mu sani shine ruwan famfo akan samu wani lokaci yana dauke da kwayoyin cuta irin su e. coli radiya da sauran abubuwan da ke haddasa cuta saboda haka dole ne mu kula wajen shan ruwan famfo a wasu kasashen da aka ci gaba za mu ga cewa akwai yadda ake kara tsaftace ma ruwa ruwan famfo a gida kafin a amfani da shi wasu na yin haka ne saboda su cire masa ragowar dattin idan akwai a ci kenan ko kuma su sa mishi wani ɗanɗano na musamman haka ko kuma akwai wani mara lafiya a gidan da yake buƙatar ƙarin wasu sinadarai a jikinsa saboda ƙarin ƙarfin garkuwar jikin shi to hanyoyin tsaftace ruwa sha a gida yana da yawa misali akwai hanya na farko wanda ake cewa filtration wato tace ruwan kenan sannan akwai wani wani kuma da ake amfani da water softener shi wani sinadarin da yake sa ruwa ya rage zartsi ta hanyar amfani da sinadarin sodium ko potassium wanda zai cire calcium da magnesium da ke cikin ruwan da suke haifar da zartsin duk su ma hanyoyi ne da ake iya tsaftace ruwa a gida akwai kuma wani hanya na uku wanda ake cewa distillation a nan kuma ana tafasa ruwan ne sai a bar shi ya kwanta yadda datti za su yi kasa daga baya sai a yi amfani da shi abu na hudu kuma akwai disinfection shi kuma ana kashe kwayoyin cutar ne da ke cikin ruwan ta hanyar sa mishi wani sinadari irin su chloroquine ko kuma amfani da ultraviolet light wajen kashe bakteriya da ke cikin ruwan to duk dai waɗannan wasu hanyoyi ne da a gida mutane kafin su sha ruwa ko su yi girki ko wani dai amfani da shi a gida ya kamata su bi su ƙara tsaftace ruwan famfo saboda gujewa irin waɗannan cututtuka to akwai kuma cututtuka haka ruwa na haifar da cututtuka sosai akwai waterborne diseases wanda za mu tattauna a ciki to masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar ma wannan shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya sai kuma nan gaba idan allah ya sake haɗa mu a madadin ni da na shirya na gabatar fatima mahmud daga nan radio hausa voh da ke tehran nake cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya sai allah ya haɗa mu a wani shiri na gaba. Shirin tsaftar muhalli kenan to yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu warare Assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe waƙi daban-daban da aka gudanar a nan ƙasar Iran da mawaƙa shaharu suka gabatar. Domin ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu yasan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. A yau mun gaito muku mawaƙin nan ne mai suna Rahim Adnan. دوای دردی می شود ز سفر برگردی نازنین تو که خود میدانی بی قرارم بی وفا تو که با خون سردی جان من به لبم آوردی تا سهر همه شب غمها را می شمارم چشمه من بباری می کنی یاریم یا با من می سپاری شب انتظارم بیش از این طاقت بیقراری ندارم saurari Rahim Adnan kenan da fatan masu saurari sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kan tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hostv1.ng تاش از بهار zanga, zangolador. a Remo pod verdor, ah, masu saurare da wani ne kuma kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu, amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. masu rajin kare hakkin ɗan adam na kasa da kasa sun buƙaci shugaban amurka joe biden da ɗau mataki kan yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ba wai ɗaiɗaikun mutane ba wannan dai na zuwa ne bayan rahoton da hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta fitar na cewa bin salman ɗin ne ke da hannu a kisan ɗan jaridan nan jamal kashogi idan dai har rahoton ya tabbatar cewa bin salman ne ya bada umarnin kashe ɗan jaridan to kuwa bin salman ne ya kamata a kakabawa takunkumi a cewar ƙungiyoyin masu fafatakar. Ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce hukunta na kusa da bin Salman ba tare da shi ba kamar ƙara zura shi ne akan ci gaba da aikata mugan laifuka. A halin da ake ciki dai Saudiya ta yi watsi da rahoton na Amurka kan cewa bin Salman ne yake da hannu a kisan ɗan jaridan Jamal kashogi a ofishin jakadancin ta da ke Turkiya. A Najeriya an sako mutanen nan 42 da suka hada da ɗalibai da kuma malamansu na makarantar Kagara da 'yan bindiga suka sace a jihar Neja kwanan baya. gwamnan jihar abubakar sani bello ya tabbatar wa masu aiko da rahotanni cewa mutanen sun shiga hannun tawagar gwamnati babu dai wani karin bayani game da ko an biya kuɗin fansa kafin sako mutanen a ranar 17 ga watan fabrairu ne wasu 'yan bindiga suka sace mutanen 42 daga makarantar kwana ta maza zalla da ke kagara a karamar hukumar rafi to ina ga da wani ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalubo mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya